da arba'in da biyar wanda ya daidai ga ishirin da biyar watan oktoba miladiya shekara dubu da ishirin da uku muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya samu yi katare wurin faɗan daidai kuma ya samu yi katare wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'an nan da rayuwa wanda ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu gushe ba cikin karatu na littafin na hikbatun minat tarih ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه سنة 61 هجرية ولفنا نمال منا الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الخميس حفظه الله تعالى wannan darasi shine darasi na 77 a cikin jerin gwano na karatu da muke gabatarwa a cikin littafi mai albarka in ba mu manta ba wancan mako mun faro karatu kan abin da ya shafi al-mabhasul awwal al-bai'atu li yazid <clears throat> mubaya'a da kai wa yazid na abi sufyan na ga tun sati biyu kenan suka wuce muka fara karatu ciki <clears throat> karatun ma wancan sati mun kwana kan mas'ala da malam ya kawo na khurujul husaini radiyallahu anhu ila kufa fita da husain <clears throat> Allah ya ƙara yadda a gare shi yayi zuwa ga ainihin garin kufa ta yadda mun ji cikin bayani cewa bayan jerin wasiku so nuka shigowa wasika bayan wasika zuwa ga husaini dan ali da abi talib allah ya kara gare shi kan cewa mutanen kufa suna marhaba da shi kuma suna mubaya'a zuwa gare shi kuma su yi wa yazid dan muawiya mubaya'a ba ya kai <clears throat> husain dan ali da abi talib ya tura dan dan muslim bin aqil <clears throat> ya je a garin kufa kasan iraq ya je ya bincika <clears throat> kan wannan lamarin shin lamarin <clears throat> kamar yadda ya samu wasikun tabbas haka lamarin yake domin ya samu tabbaci in haka ne shi kanshi ya tashi ya koma kasan iraq <clears throat> saboda a taimaka a yi tawaye ko a kushewa wannan mubaya'a da kaiwa yazid wanda shi hussein dan ali da abi talib allah ya kara yadda ga shi na ganin cewa wannan abin zalunci ne ko bai didi ba ko bai kamata a amince da shi ba mun ji <clears throat> ina abin da ya faru na dabara da Ubaydullah ibn ziyad ya yayin da ya tura mai wani mutumi wanda ya ce ya fito a kasan shamu ne da garin hims kuma ya kawo mai taimako na dinari dubu uku bayan ya yi wannan gaba ɗaya shi ya zo ne ɗan leken asiri ne bayan ya tabbatar ya gane abin da ke tafiya ya je ba ubaidullah ibn ziyad labari aka zo aka kama mai gidansa wanda in ba mu manta ba karatunmu a wancan sati <clears throat> mun ji irin abin da ya faru yayin da aka zo da hani ibn urwa aka mai tambayoyi ya ce bai san inda muslim bin akili yake ba sai aka bar shi wannan bawa Allah ya fita ta mishi ka san wani ya ce na san shi nan ya gano cewa lamarin yaudara ne <clears throat> kuma daga nan <clears throat> aka kama shi aka dake shi <clears throat> aka mai duka ya gwada inda muslim bin akil ya ce wallahi da muslim bin akil yana karkashin tafin kafa na yanzu ba zan daga in gwada muku balle ku ga inda yake aka kama shi aka kulle wannan shine iya abinda mu kwana akai karatun musati wancan za mu ci gaba da karatu kan menene ya faru bayan haka malam ya kawo wannan babi <clears throat> yayi bai take yace khizlanu ahli al-kufati li muslim bin aqil ainihin a rashin kula sanan da watsewa da mutanen kufa suka yi wa muslim na aqil yayin da labari ya faru kan cewa an kama hani ibn urwa muslim na aqil ya san sanadiyansa ne aka yi wannan kamu da haka ba zai zauna a yi wannan lamarin ma domin ya san irin goyon baya da yake da shi ko hussein ɗan ali ɗabi talib allah ya ƙara yadda gan shi ke da shi a cikin garin kufa don haka ya kamata ya tashi ya yunkura a je a kwace hannu ibn urwa a hannu wannan ja'irin wali mai suna ubaidillah ibn ziyad don haka kamar yana malam ya kawo ne ya ce wa balaga kaburu muslima bin aqilin labari ya iso ga muslim ɗan aqil wani labari ne labari na cewa an kama hani ibn urwa yayin da labari ya kawo ga muslim bin aqil bai saura zaune ba fakharaja bi a lafin sai fita da mayaka mazaje matasa tsayayyu lafiyayyu mutane ɗaya ɗaya dubu hudu 4,000 duka suna daga cikin da suka yi mubaya'a ga muslim bin aqil mubaya'a madadin mubaya'a na hussein an ali dan abi talib Allah kare da gare shi ya fita da wayannan jama'a masu yawa mun san mutane dubu hudu ba wasa bane 4000 da kuma ala ra'ayin wahid ra'ayin su ɗaya ne za mu ne mu je mu kwato hani ibn urwa a hannun ubaidullahi bin ziyad wa hasara kasra ubaidillah shakaje je aka ainihin kewaye bene na sarautan ubaidillah ibn ziyad amma mai gina aka yi musu daurin talala ba a shiga ba a fita me manufa sai an sako ubaidillah ibn ziyad sai an sako hani ibn urwa ya fito ko kuwa a shigo musu da yaki a anshe shi da karfin tuwo wannan shine abin da ya faru mutane dubu hudu tare da muslim bin aqil aka ya aka kewaye wannan gida na sarauta ko masarauta wanda a cikin ubillah bin ziyadi yake wa kharaja ahlul kufati ma'ahu ko mutanen kufa ne suka fita tare da shi wayannan mutane dubu hudu mutanen ina ne mutanen garin kufa ne wayanda suka gayyato Hussein dan Ali dan Abi Talib ya zo da kanshi su mai mubaya'a su ne kuma suka suka yi mubaya'a ga muslim ɗan aqil madadin mubaya'a ga hussein bin ali bin abi talib radiyallahu anhu ajma'in wannan matsayi da ya faru an taso an zo an mamaye wannan gidan wa kana inda wallahi fi zalika alwaqt ashrafun nas a wannan lokacin ya kasance sai dattawa manyan mutane daga cikin jagorori na kufa dama suna wurin ubaidillah bin ziyad yayin da haka ya faru ya gayyato manyan gari mun san ana son a barna cikin gari dama da manyan gari ake yi ya ka samu ra'ayin manyan gari kenan manya kowa na bayan ka kenan an gama za a iya yin barna sai aka tara wayannan mutanen dama ana shawara da su sai ga muslim bin akil ya zo da rundunansa aka kewaye gidan wayannan manyan ko suna ciki tare da ubaidillahi bin ziyad qala lahum sai ubadullahi bin ziyar ya ce qaddilun nasa an muslim bin aqil ku je ku kore mutane daga barin muslim dan aqil ku ne manyan gari ku ne kuke fada ake ji kowa ya fita ya je ya yi wa jama'ansa magana kamar kowa ya watse ku je kawai ku cewa mutane su watse su bar muslim bin aqil wannan shine abin da nake bukata daga wurin ku in kun aikata wannan me za ku samu menene za a ba su kan sakamako idan sun yi wannan matsayin su je su kore mutane gaba ɗaya su watse daga barin muslim bin aqil sai wa wa'adahum bil ataya sai musu alkawari in kun yi wannan zan ba ku kyauta zan muku kyauta wa khawafahum bi jaysh sham bayan wannan in sun kiyi kuma she tsoratar su ce zan bare a turo mini runduna na soja daga kasan sham a zo a yake ku daga in ma ku yi ku an sha abin da za a baku na kyauta ko kuwa ku kiya sojoji za su taso daga sham su zo su yake ku wannan shine abin da ubaidullahi bin ziyad ya shimfiɗawa wa'annan dattawa manyan gari fasarar umara'u yuhaddiruna nas an muslim bin aqil sai nan jagororin suka fara suna koran mutane daga barin muslim bin aqil kawai shi kenan kenan sun amince da wannan shawaran za su fito su aikata abin da aka bukaci daga wurinsu fama zalatil mar'atu ta'ti wa ta'khudhu waladaha ba a gushe ba mace za ta zo ta kama hannun ɗanta ta ce kai wuce mu je gida kaji ni wannan fitinan ba da kai za a yi ba ba zan yadda ka je ka kashe kanka banza ba wuce mu je gida ana kama mutane majalar ta kama hannun ɗanta ta ja shi ta wuce da shi wa ya'tir rajulu wa ya'khudhu akhahu shega wani namijin ya zo sai zai kama hannun dan uwansa ba wuce mu gida wa ti amirul kabila shi jagora na wata kabila sai shi kuma ya zo fayan hannas ya ce wa yan kabilansa ni ne jagoran ku ce wannan abin ba da mu za a yi ba ku wuce shi kenan lamari sai fara canzawa hatta lam yabka ma'ahu illa thalathuna rajulan sai da kawai gari ba kowa tare da musulmi na shi mazaje talatin kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutane dubu hudu aka watsi ya tsoron mutane talatin muduba mutane nawa kenan suka watsi mutane dubu uku da dari tara da saba'in 4,970 suka watsi suka bar 30 talatin mutane 3,970 cikin 4,000 kowa ya yi gaba kawai wannan ke cewa wayan nan ba mutane ba ne akwai wasu mutane in ka maida su mutane za ka dogara kansu wallahi sun bar a hanya ba mutane da yawa ake so ba na kwarai ake so ko me za ka yi wa allah wallahi ka samu mutanen kwarai su biyar ka yadda da su mutanen kwarai ne suna bayanka ka san mabiyanka mutane biyar ne ya fi mutane dubu da za a yi irin wannan lamarin da su su wase su barka wallahi za su tura ka ne ka kai inda kake matukar su sai su barka kamar yadda waɗannan mutane suka yi wa muslim bin mutane dubu hudu saba'in suka watse ya sauran mutane talatin kawai min alaf daga cikin mutane dubu talatin nan kuna ga shi kenan su za su kasance tare da shi a'a aiko talatin me ya faru ma ce wa ma shams rana ba ta faɗi ba a wannan yinin illa wa muslim bin aqil wahada shaida talatin masu tafi suka bar shi shi kawai yanzu shi da Allah shi ira abinda mutane ne suka ce mai fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna madha qa'idun yanzu kai muslim kai da Allah ka guje ku yaki mu dai mun ari kare. mun yi gaba shikenan aka wasi ba ko mutum guda tare da musulmin aqil cikin garin kufa wa'anda suka gayyato Hussein Allah ya kara yadda a shi ya zo za su mai a kuma za su taimaka mai akan duk wani ja'iri duwani a zalimi sai gashi ya turo ɗanɗan uwansa madadinsa ya zo kuma suka mai mubaya'a suka nuna mai da gaske suna tare da shi har ya tura wasika cewa jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin shugabannin samarin aljanna Hussein ibn Ali ibn Abi ya taso ya zo wurin an gama shiri ana jiransa bai kawo ba ga abin da ya faru muslim muna aqil mutanen kufa mutum guda bai iya tsaya ya mara mai ba ya kare shi ba kowa ya watsi ya saura shi kawai a cikin wannan dare cikin garin kufa bai san alkibilansa ba za ba kullum nasu anhu mutanen duka sun watsi daga barinsa kowa ya tafi wa bakiya wahidan ya saura shi kawai yamshi fi durubil kufa yana tafiya a cikin hanyoyi na kufa in ya kama hanyar gaza shi sai ce a barin koma an binan yana tsoro yanzu gudu yake son ya yi saboda bai iyawa wayan da ke ganin su ne a awan wanda za su taimaka mai kowa ya wasa ya bar shi da haka sai kama hanya yana tafiya irin tafiya wanda ɗimuwa ya kwashe shi bai san na za shi ba domin an san dama wurin hana ibn urwa yake in ya koma gidan kawai za a je ne kamar an aji abu ne a ja a ɗauko fata muna fahimtar wannan lamarin don haka ya kamata ya nemi mafaka sai kama hanya yana yawo a kan titi na ainihin kufara raye diri ainihin ya bai san inda za shi ba fatara kalba ba alam ra'atin min kinda sai kwankwasa kofa na wata mata daga cikin kabila na kinda kofanta ya je kwankwasa fa laha sai ya ce mata uridu ma'a ina son ruwa ina son ruwa fastagrabat minhu sai ta yi mamaki waye wannan lokaci a cikin dare zai zo yana kwankwasa min kofa kuma yana cewa ruwa yake so sun maƙalat lahu sai ta ce mai man ant kaiwa man anta kai ne wa faƙola sai ce ana muslimu na aqil ni ne muslim ɗan aqil ni ne muslim ɗan aqil wa akhbara khabra sai ba ta labarin abin da ya cika da shi wa annan nasa khazaluhu kuma ba ta labarin cewa mutane wallahi sun kaskantar da shi suka watse suka bar shi kowa ya gudu ya bar shi wa annan husaina sayati kuma hussein na hanya zuwa hussein allah ya kare daga shi yana zuwa domin an tun gaya mai cewa an gama shirya wuri ya zo ba in yau ba ne akwai waya akwai cell phone za a call a wane na ga kai koma ba phone balle a yi call aida daga wurin musulmi zai call hussein allah ya kare daga ce mai a'a ni na ce ka zo amma ka fasa ni kai na yanzu na neman mafaka ne wuri ya ɓace babu sai ce mata hussain kuma na hanya zuwa lianahu arsala ilaihi an aqdim domin shi musulmi ya yi aike zuwa ga husain cewa ka iso ka zo da haka ya zo fa da halattu inda hafi baitin mujawir sai ta matan ga ta kama ainihin muslim ta bashi mafaka a wani gida da ke kusa da ita ta shigar da shi wani gidan ta ɓoye shi ta samu mai wuri ya je ya ɓoye a wurin don kada a cutar da shi yana cikin mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da girma a wurin mutane sai ta samu wuri ta sa shi domin ya ɓoye a wannan gida da ke kusa da ita wa ta ma'i wa ta kawo mai ruwa da abinci dama ruwa ya bukaci sai ta ƙara mai da abinci walakin na waladaha kama bi ikhbaru ubaidillah ibn ziyad bi makani musulun ibn aqil amma abin takeici ɗanta da ta haifa shi ya tashi ya bi ubaidillah ibn ziyad ya ba shi labari cewa musulun ibn aqil na gidanmu mana ta samu wuri ta ɓoye shi <laughs> kuma rinje je in gwada muku inda yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi ce mai yaudara muna fahimta yaudara mutane su zamo na a cikin rayuwa mayaudara kawai su suka gayyato shi mutanen kufa ina so mu sa hankali sosai mu ji karatun nan da kyau domin a ƙarshe akwai abin da ya kamata mu bayyana kowa ya fahimci hakika na abin da ya faru kan jikan annabi muhammad sallasan sayyidina hussein bin ali bin abi talib bin radiyallahu anhu na'am ɗan wanga mata ya je ba da labari cewa muslim ɗan aqil yana gidansu fa'arsala ilayhi na rajulan sai ubin ziyar da fidda mai mazaje lafiyayyu ɗaya saba'in mutane 70 lafiyayyu kawai su je su kawo shi da ya tura su fa hasaru ya suka kewaye gidan kashe mai ka fito mun san kana nan ka fito da kanka ko mu shigo mu yaƙe ka mu kama ka da ƙarfi mu da kai muslim ɗakil na ciki faƙatalahun bai da ya sallama ba shi ma sai fidda takobin shi ya fito ce shi dai ayi na mutum guda zai iya yaki mutane saba'in kuna ga yayi mutane saba'in rai ɗaya ba zai iya ba amma ya yi gwargwado na kare kansa wafin nihaya istaslama istaslama lahum a ƙarshe sai saranda istaslama a ƙarshe cire hannu ya ce ya yarda ya amince zai bi su inda ma ammanu ya suka mai alkawari cewa ba za su mai koyi ba ya yarda su ba su mai komi sun ba shi kariya sai ya cire hannu a ƙarshe fa'uhira ila ƙasar imara alladhi fihi ubaidullah ibn ziyad sai aka kama ya kai shi a cikin gida na sarauta wanda ubaidullah ibn ziyad ke ciki sa kai shi a wannan gidan falamma dakhala yayin da muslim bin akil ya shiga gidan sa'alahu ubaidullahi an sababi khurujihi hadha ubaidullahi bin ziyad ya tambaye shi menene dalilin fitanka daga hijaz daga makka ka zo nan iraq me ka zo bidanan faqala sai muslim bin akil ya ce bai atun fi a anakina lil husaini bin aliyin ya ce mubaya'a ne yake a wuyanmu mun yi wa husaini ɗan aliyu mubaya'a na ka bayan shi muke kuma wannan shine dalilin da yasa na zo a nan na zo domin ne mutanen garin ga duka mun yi mubaya'a zuwa ga husaini abin da ya kawo ni kenan qala shi ce awalaysat fi unkika bai'atun li yazid yace ashe baka yi wa yazidu dan muawiya mubaya'a ba kuma idan kai mubaya'an kinan ya zama wajibi akan ka cika ba wannan mubaya'an da kai kafin wannan zancen cewa kayi wa Hussein dan Ali mubaya'a fa qala la sai muslim bin aqil ya ce mai inni sai ubaydullah bin ziyad ya ce wa muslim bin aqil inni qatiluka ni zan kashe ka tunda kai dan tawaye muna ganewa wannan aiki da kai treason ne wanda kowane kasa gaje ana kama ka da daurin rai ne a samu ga shugaba kai ka fito ka ce kai baka yadda ba ko za ka yi ku muna ganewa an kama ka har yanzu duniyar nan kashewa ake in an kama ka don haka zan kashe ka ƙawala sai musu muna kira ce da'ani usi ya ce ka bani dama na yadda ka kashe ni amma bari yi wasiya ina da wani wasiya nake sun yi ka bani dama in yi wasiya sa'annan ka kashe ni na am ausi uballa ba zai ce ba damuwa iwasiya ba wasiya za ka yi ba iwasiya kisa dai ka sha kisa da ka yi wasiya ko irin wasiya ne ka kare ka zo ka an shi mutuwa kawai za a kashe ka faltafata sai muslim bin ya waiwaya fa waje da umar bin sa'ad bin abi waqas sai ga umar dan sa'ad dan abi waqas mun san sa'ad ibn abi waqas sahabi jalil daga cikin manyan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai dan shi mai suna umar bin sa'ad she yana wurin da muslim na kire waya she umar bin sa'ad shi ke wurin fa qala lahu she ce mai anta aqrabun nas minni rahiman yace daga cikin mutanen nan ka ba wanda ke da kusanci a wurin danganta zuwa gare ni kaman ka kai ne kafi kusanci zuwa gare ni a wurin danganta ta'al usi ka zo maka wasiya kenan kaga zai mai wasiya ne saboda ya san dangin shi ne domin shi ma mutumin makka ne muna ganewa ba kurai shi ne da aka wurin danganta ya fi kusa da shi fiye ga sauran mutanen iraq da aka zo maka wasiya fa aka zahu fi janibin minadar sai kama hannun shi koma gefe a cikin gidan domin yana zai gaya magana ne da yake bai son kowa ya ji sai koma da shi gefe wa ausahu ya mai wasiya cewa bi an yursila ila al-husayn bi an yarja cewa ina son umar bin sa'ad yayi wasika ya aika husayn cewa ya koma kai zo ya aika mai wasika a hadda shi hanya inda kan shi duka a bashi a ce mai ya koma kai zo iraq fa arsala umar bin sa'ad rajulan ila husayn shi umar bin sa'ad ya samu wani mutumi daga cikin mutanen garin shi aike shi je hijaz amma ko hanya ne ka haɗu da husayn ka li yukubira hu ya je bashi labari bi anna kadin kada Ya ce mai lamarin ai ya canza lamari ya sake lamari ya lalace ya gaya mai lamarin nan fa ba kamar yadda ya zaci ba ne wa na alal kufati kada uhu. kuma ya bashi labarin cewa mutanen kufa sun yaudare shi ne mun ga yaudaran ya fara tun kafin Hussein ya kai wurin da ba ta muna fahimtar wannan lamarin su suka ce ya zo ya aiko ɗan uwan shi yanzu da wuri ya yi zafi sun bar shi za a kashe shi kowa bai zo ya ce a'a aka kashe shi ba don haka ya sani cewa mutanen iraq wasiku da suka aiko mai sama da shida nan duka duka yaudara ne ko wurin ɗari da baya duka yaudara ne cewa mutanen iraq kada uhu sun yaudare shi wannan labarin kenan a ba shi labari cewa ya koma domin yaudara ne aka mai wa qala muslimun kalmatahu mashhura sai muslim bin aqil ya faɗi wata kalmansa wanda take ta shahara magana ne wanda yake ya shahara ana aiki ko ana yawan amfani da cewa irji bi ahlika wala ya naka ahlul kufa ka koma da iyalinka kada ka bari mutanen kufa su yaudare ka fa inna ahlal kufa qad ka wa kadhabuni domin lalle ne mutanen kufa sun maka ƙarya ko yin na kai wurin shaida suka min karya wa laysa li kadhibin ra'ayi makaryaci bai da ra'ayi in ga zan mutum makaryaci ne to ka san bai da ra'ayin kansa wallahi in ya ji zafi ko magana ya iya gaya ma makaryaci shi haka yake in ka zo ya ma karya. in ya ga alaman za ka kano za ka gano sai kuma wani karyan kuma shi bai da ra'ayi ko lokaci shi zai yi karya ne domin ci ya samu mafita ba don kai ka sira ba ya ce mutanen kufa sun maka karya sun min karya da kada ka bar su ruɗe ka su yaudare ka makaryaci bayi da ra'ayi wannan zance da muslim bin aqil yayi kenan da ah, umar bin sa'ad bin abi waqqas shi ma sai aika ji a gaya wa hussein ɗan ali ɗabi ya allah ƙara yadda gare shi ga abin da ɗan ɗan uwanka muslim buna aqil ya ce a gaya ma kutula inda zalika muslim buna aqil fi yau mai arfa a ranar arfa rana mai girma wannan ɗan ta'adda wani labin ziyad ran da ya kashe muslim buna aqil kenan rana arfa rana mai girma a wurin musulmi washe gari a yi sallar idi mai wadara haka suke muna tunawa da saddam hussein haka suka kashe shi ranar sallah haka ranar babban sallah da safi kafin a hau idi aka kashe shi mazluman bai laifin komai ba ƙarya aka yaka ce yana da makamai na ƙare dangi ja kama shi aka kashe aka ce daga baka ce information da aka samu sai kuskure ne ashe ba gaskiya ba ne yanzu wa zai je shafan sa kan jinin shi an kashe shi kawai dama manufan kenan muna fahimta ai to irin wannan abin aka yi wa muslim bin aqil ranar arfa aka kashe shi kan zalunci wa kana al-husayn qad kharaja min makkah fi yawm at-tarwiya kuma a ranar tarwiya ya bar makka washe gari arfa Hussein ibn Ali ya bar Makka ran da Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ya bar Makka washe gari aka kashe Muslim ibn Aqil shi kuma ya san can an je an shirya mai wuri wanda za shi ya sauka wurin shi an kashe shi yana barin Makka washe gari aka kashe Muslim ibn Aqil kenan ya bar Makka qabla maqtali Muslim ibn Aqil bi yawmin wahidin kawai saurayi ni daya a kashe muslim munakili shi bar makka kenan yana tashi ko ina bai kai ba cikin tafiyansa wanda kuma ya ce mai ya zo an kashe shi kenan lamari ya canza gaba daya muna fahimta ai lamarin ya canza gaba daya shi kuma hussein dan ali na bi bai sani ba baris lil husaini fi khuruji yayin da husaini ta zai fita allah ya ƙara yadda ga sahabbai sun yunkuri wurin hana shi fita wannan shi ne yunkuri da shabai suka yi a wurin hana husaini fita ya je iraq sabai da yawa sun ga cewa ba ra'ayi ne da yake ya dace a wannan lokaci cikin wannan fitinan hussein ɗan ali ɗan talib ya bar makka ya je iraq ba da haka an samu sahabai da yawa sun kushewa wannan ra'ayin ba su yarda ya fita ba wa kana kathirun min sahabati qad hawalu man al-husayn ibn ali min al da yawa daga cikin sahabbai sun yunkura a wurin hana husayn dan ali dan abi talib daga fita daga makka ya je iraq wahum wayanan sahabban su ne na farko abdullahi ibn umar abdullahi dan umar sahabi ne mai girma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan sahabi umar ibn al-khattab wa abdullahi ibn abbas sanan da abdullahi dan abbas wanda ke dan uwa ne ga mahaifin hussein domin ali dan uwansa ne abbas bin abdul mutalib da mahaifin ali abu talib shi ma bin abdul mutalib ƴaƴansu mun kene ƴan uwan juna ne shi abdullahi da ali bin abi talib daga yana nan baffa yake ga hussein shi ma ya yunkura a wurin hana hussein fita wa abdullahi bin amur bin al'as sana abdullahi dan amur dan as shi ma ya yunkura kan wannan matsayi. wa abu sa'id al-khudri sanan da abu sa'idin al-khudri wa abdullahi ibn zubair sanan da abdullahi dan zubair ibn al-awwam shi ma yayi wannan matsayin wa akhuhu muhammad ibn al-hanafiya sanan da dan uwan husaini wanda yake mahaifinsa ne ali har wa yau muhammad ibn al-hanafiya shi ma ya yunkura kulluhum hawalu dukan sun kokarta lamma alimu an al yuri yuridu an yakhruja ila al-kufa hauhu yana da gano cewa hussein na son fita ne ya je kufa sun hana shi yana da gano cewa hussein allah ya kara yadda gashi kufa yake son ya te sun ce mai kayyate wa hadhihi aqwali ba'dihim ga zantuka na sashi daga cikin wayannan sahabban abinda suka fada wa hussein allah ya kara yadda gashi kan wannan matsayin al na farko abdullahi ibn abbas allah ya dan abbas allah ya kara yadda gare shi qala Husain. ya ce wa Husaini ibn Ali Abi Talib lamma arada al-khuruja yayin da Husaini ya so ya fita yace laula an yusri bi wa bika nas laula an yusri bi wa bika nas ba kada mutane su aibance ni ni da kai ba ba kada mutane su rena ni da kai ba ba dan kada girman girmana da girmanka ya zube gaban mutane ba la shabbastuka ai la shabbastu yadi fi ra'sika da na sa hannuna na kama kanka da ƙarfi falam atrukka ta zaba da ban barka fita ya zan kama ka ne da ƙarfi na baka zuwa amma na yi haka mutane za su rina an ce gashi ya je yana faɗa ma da ɗan shi har kaurewa suka yi <laughs> a gwada an ce kada ɗan ga kun kaure shi ke ai girma ya zube wallahi dan abbas ya ce ba dan wannan ba wallahi ya na kama ka da karfi dole ba zan bar kafta ba zancen farko kina duba albidayatu bi an nihaya na imam ibn kathir mujalladi na takwas shafi na 161 za ga wannan zance الثاني نبي ابن عمر الله يدعو عمر شما يتي قال الشعبي إمام الشعبي يتي كان ابن عمر بمكة Allah na Umar ya kasance sai yana makka fa balagahu anna al-Husaina qad tawajjaha ila Iraq fa balagahu al-Husaina qad tawajjaha ila iraq sai labari ya iso mai cewa Husaini ya wuce ya kama hanyar Iraq za shi Iraq falahikahu ala masirati thalathi layalin sai ya bi shi ya same shi hanya inda sai an yi tafiya dare uku kenan kwana uku sannan a kai inda je same shi kenan a hanya kenan ya yi nisa tafiyan kwana uku inda je tarar da kusan shi bi shi yake yi shi kuma sai da tafiya ne tafiya adi zani wuri mai nisa naka sai bi shi ya same shi a hanya tsawon tafiyan kwana uku ko nisan tafiyan kwana uku da ya je same shi a hanya faƙawar aina turi shi ce mai ina za ka na ka nufa ƙwalar iraq sai al-husaini ya ce za ni iraq ne wa akhar da lahul kutuban lati ursi min al-iraq sai fitar mai da wasiku wanda aka aiko mai daga iraq ce ga wasiku ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan sun kai wasiku wurin 600 duka daga mutanen iraq suna kira na cewa su zo ra'ayina na rashin amincewa da mubayan yazid suna kan wannan ra'ayin gashi yu'linuna annahum ma'ahu suna sanarwa suna shaida cewa suna tare da shi sun bayyana a cikin wasikun wa qala sai ce hadhihi kutubu ga takardun su ga wasikun su wa bai'atuhum sun yi mubaya'a kuma a ciki sun sa tambari cewa suna tare da ni qad garruhu radiyallahu anhu ce hakika sun yaudare shi ne dama wannan wasikun yaudara ne kuma ya faru ya bayyana kan abin da cika ga muslim bin akil cewa inna mutane yaudaransa ne suka yi qala ibn umar Allah da umar ya ce la ta'tihim kada ka je musu mun ga shawara Allah ibn umar na gani gaskiya ne sun turo ma wasiku amma shawara na shine la ta'tihim kada ka je musu la ta'tihim kada ka je wa wa'annan mutanen fa'abal husaini illa an yadhhaba sai husaini yake ya ce shi ya te kakate sha shi tafiya yake faƙalabin umar sallai da umar ya ce ni muhaddithu ka harisa ce zan baka wani labari ka saurare ni da kyau kila wannan labarin ya iya canza maka ra'ayi inna jibrila atan nabiyya sallallahu alaihi malaka jibril ya je wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa khayyarahu bayna ad sai ba annabi sallallahu alaihi tsakanin duniya da lahira faktar al'akhira sai an salai da zaɓi lahira bai zaɓi duniya ba an ba shi zaɓi tsakanin duniya da lahira faktar al'akhira sai annabi muhammad sallasan ya zaɓi lahira sai ya zaɓi lahira sallallahu alaihi wa alihi wasallam walam yuridu duniya bai so duniya ba baya son duniya ba duniya ne abin sonsa ba wa innaka bad'atun minhu kai kuma yanki ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka bad'atun minu kai yanki ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wallahi la yaliha ahadun kuma abada ne ce na ransa da Allah kaga wannan khalifanci wani daga cikin ku har abada ba zai zama khalifa kuma ba jagoranci na addini ya fita gidanku wani mutumin gidanku ba zai yi ba wannan abin ya zo ya juye ya zama abin duniya jagorancin duniya annas kuma ya zaɓi lahira akan duniya bai so duniya ba kai kuma yanki ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka sani cewa wani daga cikinku ba zai kama ko ba zai ainihin mallake wannan makamin ba kuma har abada wama sarrafa Allahu ankum Allah bai kauda wannan abin daga barin ku ba illa lillazi huwa khairul lakum shi dai dan abin da ya fiye muku alkhairi shine lahira Allah ya dauke wannan jagoranci daga barin ku mutanen gida annabi sallallahu alaihi domin ya baku lahira wanda wannan lahira ya fi alkhairi da wannan girman fa aba an yarji'a sai Hussein ya ce ba zai koma ba kinan ra'ayi ne wanda yake ya tun dau shawara yanzu ba shawaran wani yake so ba za shi ne domin abin da Abdullahi dan Umar ke dama ba wahayi ne daga Allah subhanahu wataala shi ma ra'ayin shi ne ka gane sai Hussein dan Ali da Abi sai bai amince da wannan ra'ayin ba sai ya kiya fa atana kahu Abdullahi ibn Umar sai Abdullahi ibn Umar ya rungume shi wa baka yi kuka wa qala yace astaudi'uka min qatilin yace ina sallaman ka kuma ina sa ka hannun Allah daga barin kai ka zamo wanda za a kashe min tafiya za ka yi za ka zamo katil mun san an samu akwai katil akwai katil wanda zai yi kisa akwai wanda za a kashe to ina sa ka hannun Allah kada ka zama wanda za a kashe domin abin da Abdullahi bin Umar yake gani kenan Irakin can ba alkhairi wurin Ali da Abi Talib ya kashe shi Allah ya kare da gaisa tsakanin wanda ke da'awan cewa su shi an shi muna ganowa mabiyansa ne masoyansa ne a tsakaninsu aka kashe shi daga sai Allah ɗan umar ya ji mai tsoro cewa ta yi yadda ba zai da ya ce ina sa ka hannu Allah Allah ya kiyaye kai daga barin kasancewa ko ka wayi gari an kashe ka wannan zan cewa duba albidatu wani haya har wa wani imam ibn kathir mujalladi na takwas. shafi na 162 za a ga wannan الثالث نوك عبد الله بن الزبير الله بن الزبير شيما قال لحسين shi ma ya ce wa Hussein dan Ali da Talib aina zahab na za ka yayin da ya ga alaman zai fita aina zahab na za ka zahab ila kwatalu a abaka za ka zuwa ga mutane su kashe babanka wurin su za ka <laughs> mutanen na da mutanen Iraq yanzu tazhabu ila qaumin a abaka shin za ka ne zuwa ga mutane waɗanda su suka kashe babanka wa ta'anu haka suka soki ɗan uwanka musa san alhassan shaida suka dake shi har sokin yi sun yi lokacin da ya saukakan halifanci ya ba mu'awiya sun buga shi suka jin mai ciwo suna ce mai ya mu zillar mu'minin mai kaskantar da mu'minai to wani mutane suka yi wa ɗan uwanka haka zo kashe babanka yanzu wurin su za ka la ce mai fa'aba shekiya shi wannan zance an karanta albidayatu wani haya na imam ibn kathir mujallaji na takwas shafi na 163 za a gani arabi na hudu abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri shi ma qala ya ce ya aba abdullah ya kai baba abdullah al-kunya ke na husayn dan ali da abi talib inni laka nasihun ni nasiha zan maka inni laka nasihun ni mai nasiha ne zuwa gare ka wa inni alaikum mushfikun kuma ni mai jin zafi ne idan wani abu ya same ku ku mutanen gidan annabi sallallahu ba na so in ji wani abu wanda ba daɗi ya shafe ku qad balagani annahu qad katabakum qaumun min shi'atikum bil kufa labari ya iso min cewa wasu mutane daga cikin mabiyanku sun rubuto maka wasika daga garin kufa ka ila al-khuruj ilayhim suna ce ma ka fito ka zo wurin su ce fala takhruj ilayhim kada ka te wurin su kaka fita ka saura nan fa inni samitu abaka yaqulu domin naji babanka yana cewa fil kufa kan lamarin garin kufa naji babanka ali dabi talib yana fada kan lamarin kufa ya ce wallahi na rasi da Allah laqad malaltuhum wallahi laqad malaltuhum ce na rasi da Allah wallahi ni na gaji da su na kosa da su mutane wanda yake lamarinsu ya fita raina sam sam sam wa abgattuhum kuma na hushi da su ba na sun ma ji batunsu wa malluni haka ne su ma sun gaji da ni <laughs> wa abgaduni suna hushi da ni muna ganewa imma zama abgattuhum na wusatar da su wa abgaduni su ma sun wusatar da ni mutane wanda yake babu wani abu tsakanin ni da su babanka na ji yana faɗin wannan wama ya kunu min humo wafa'un ka ce mutane da ba su taɓa cika alkawari ba tun da suke mutanen kufa babu cika alkawari tare da su waman faza bihim faza bi sahamil aqyabi duk wanda zai tsira daga barin mutanen kufa to tsira zai yi daga barin ainihin karambaka wanda ya kuskure wanda aka halbe shi da shi ga ka tsira hannunsu kila wani su ne sa karan baka da niyan kai zai halbi sai ya kuska gaje samu wanda ke kusa ka zai cutar daga kamar ka ba wai za su nufi ne su kare ka kai ka ba ka ka tsira kansu to za ka tsira ne a hannunsu ta ainihin hannun halbaru wanda aka halba ya kuskure wanda ake nema da wannan za ka tsira daga barin mutane iraq wallahi ma lahum niyyat ce na rasa da Allah ba mutane ne masu niyan kwarai ba wala azmun ala amr ba mutane wani ke suna daukan lamara kan lamari su ce abu kaza za mu kuma su yi shi ba sun kira ka zo mun taimake kan ka zo su barka sakiya hanya a'a mutane wani ke ba su da alkhairi ba su daukan niyya su ɗauɗa mara kan abu kaza sai mun yi kuma su yi wala sabrun ala saif ba mutane masu iya haƙuri a kan takobi ba ko da suna son ka da gaske in ya kai ya kamata a kare ka da zudda jini wallahi sun sallama <laughs> ya mutu saboda kai a mutanen kufa ba sa yi waye wannan zance ka mutanen kufa ali ibn abi talib allah ya ƙara yadda a gare shi sai abu sa'idin al-khudri yake gaya wa a hussein dan ali dan abi talib ga abinda babanka ya faɗa kan mutanen nan na kada ka tafi wannan zance harwa imam ibn kathir ya kawo a cikin albidayatu wan nihaya mujalladi na 8 shafi na 163 wa mimma na shara ala al-husayn bi adam al-khuruj min ghairi sahaba daga cikin wanda suka yi wa husayn an ali da abi talib shawara cewa kai fita waɗanda ba sahabbai bane amma sun ba shi shawaran cewa kai ta iraq daga cikinsu akwai alfarazdak sha'ir akwai wani mawaki mai suna alfarazdak shi ma ya ba Hussaini shawaran cewa kai ya tafi wa zalika ba da khurujil husaini kuma wannan ya faru ne bayan husaini ya bar makka ya kama hanyar iraq lakiyal farazdak sha'ir ya hadu da farazdak ash-sha'ir a hanya faqala lahu sai ya ce mai min aina daga ina ka fito qala min al-iraq yace na fito iraq shi husaini ke tambayan farazdak daga ina ne kake zuwa yace daga iraq qala sai hussein ɗan ali na bitu Allah ƙare daga shi ce kai fa halu halin iraq yaya yanayin mutanen iraq ya cikin wani yanayi suke cikin wani hali suke ƙala sai faras da ke ce kulubuhum ma'ak zukatunsa na tare da kai suna sun ka a wasu yufuhum ma'a bani umayya mata kubansu na tare da banu umayya kenan suna son ka da zuciya amma an za a yi yaki sun koma bangaren banu umayya a yake ka abinda na gani tare da mutanen iraq kenan zukatansu yana tare da ka amma kubbansu na tare da banu umayya mutanen gidansu yazid fa'aba illa an ya kuru da shekiya ya ce shi dai shi ya ce wa kawala sai ce allahul musta'an allah shi ke ba da agaji kenan Allah ne zai taimaka muna kenan yarda yake da shi cikakken yarda cewa kira da aka mai da gaske ake da aka duk shawarar da ake mai bai gamsar da shi ya tashi da shi kan fahimtar cewa takardun na akwai yaudara ciki ba da aka ce Allah shine mai bada agaji za shi wannan zancen ma imam ibn kathir ya kawo a cikin albidayatu wal nihaya mujalladi na 8 shafi na 168 al-husainu yasilu ila al-qadisiyya husain ya kai wani wuri da ake kira da suna alkadisiyya a hanya wani gari ne a hanya ana kiran wurin da suna alkadisiyya a cikin ƙasar iraq wa balagal husaina khabru muslimin wa balagal husaina khabru muslim bin aqil sai labari na muslim bin aqil ya iso ga husain an tarikin rasuli ta hanyar wanda aka aiko a aikin nan allazi arsalahu umar bin sa'ad wanda umar bin sa'ad bin abi ya aiko shi fa hammal husaina an yarji'a a lokacin da husain ya ga cewa a tafiya nan bai kamata ba sai so ya koma ya samu labari daga inda aka gayyato shi cewa wanda ma ya turo ma sakon an kashe shi kuma ya ce ka koma mai yanzu bai za a yi ba koma za a yi ba sai husaini ya so ya koma domin yanzu ya gano abin ya bayyana mai kina abin ake gaya mai tun farko ya ga a'a a'a yanzu ya bayyana mai cewa tabbas yaudara ne da haka fahamma an yarja sai ya so ya koma sai ya so ya koma yayin da wannan lamarin ya faru fa kallama abna'a muslimun akil sai shawara da 'ya'yan muslimun akil da musulmuna akil shi ma 'ya'yan shi na cikin jama'a da ke tafiya ce gashi labarin da ya zo babanku ya ce duk inda na samu wannan sakon in koma kuma an kashe shi don haka ina ga komawa za mai ko kuwa mai kuke gani faƙalu sai suka ce la wallahi lanar narji ce a wallahi ba ma komawa hatta na akuza bi sa'ar abina shi mun shafan sa kan jinin babanmu ta ganin sai Hussein ɗan alina shiga saka mai wuya shi ya da ra'ayin a koma shi kuma ya aiki babansu an kashe babansu su zai sun sha fansa kan jinin babansu yanzu ya ce a ni dai in kun te ku je ku sha fansa kan jinin babanku ba ruwa na kuna ga an yi haka haka bai bai son ati amma dalili ne ya aiki babansu kuma an kashe babansu dole ya tafi domin sun ce shi sun sha fansa kan jinin babansu dole sai an te ba ma koma sai mun sha fansa kan jinin babanmu fa nazala ala ra'ayi mishe saukakan ra'ayinsu kene ya dace da su shikenan mu tafi a sha fansa kan jinin babanku wa bada ana alima ubaidullah bin ziyad bi khurujil husayn bayan ubaidullah bin ziyad ya san cewa husayn na hanya yana zuwa amara al-hurr bin yazid at-tamimi she hori wani mai suna al-hurr bin yazid at-tamimi an yakhruja bi alfi rajulin muqaddimatan liyalqa al-husayna fi at-tariq mutane dubu je su da Hussein ka ba bari ma ya kusa da kufa balle har matsala ya zo a ji a tare shi hanya kawai ka a bari ya kawo nan mutane dubu aka fita za a ji a tare jikan manzon Allah sallallahu Alaihi Hussein ɗan Ali ɗabi Talib a hanya a ji a tare shi a hanya falakiyar Hussein a ƙariban min al shi wani alhurru bin yazid ya je ya hadu da husaini kusa da garin kadisiya faƙawar lahul hurru sai hurru bin yazid ya ce mai ila aina ya yabna binti rasulillah sallallahu alaihi wasallam ina zuwa ya kai ɗan ‘yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina za ka ya san shi ɗan ‘yar manzo ne sallallahu alaihi wasallam na za ka na ka nufa ƙawar ila iraq ya ce za ni iraq ne na fi za ni kufa ne kufa za ni sai alhurrubun yadda ya ce fa'inni amurka an tarja fa'inni amurka an tarji ni ina horonka ka koma wa Allah ya taliya ni bika ni ban son Allah ya jarabce ni da kaifa ya sa ni in zamo sanadiyyar mutuwanka kaga ka sa min magana ka koma kada Allah ya jarabce ni da kai domin an sa ni an bani umarni kan bar ka zo da ka koma ba na so Allah ya sa ka zamo jarabta a kaina ka koma don cewa kenan alhurrubun yazid ka koma kada ka bari ka zamo jarabta a kaina irji min haisu a taita koma daga inda dama ka fito ba hijaz ka fito ba koma hijaz a ila sham ila haisu yazid ko ga koma sham wurin yazidi yake kana matsala da yazidi yazidi ba shi kufa je sha mu kuje ku ta fama ka da shi wurin kaka zo nan kaga zabi biyu kenan ka koma inda ka fito ko ka te sham domin a wurin yazidi yake je ka tare da shi can ku je ku sasanta la takdam ilal kufa kada ka zo kufa kufa dai an ce kan bar ka zo da kada ka zo fata muna fahimtar karatu kada ka zo kufa fa abal husainu zalik sai husaini ya kiya ce a da niyan kufa na baro gida kufa kuma zani ka ba mai komawa nake ba sun majalar husaini ya siru jihatar iraq sun kawai kama hanya yana tafiya za shi kufa wasarar hur bun yazida yu'akisu wa yamna'u faru kuma na nan gaban shi na ce mai ban barkate in yanzu Hussein ya kama ya binan sai ya bi ya je tare shi ta gaba ba za ka ba shi kuma yana cewa sai na tafi shi ma huru yana tsoro ya taba jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma shugaba ya ba shi command an ba shi umarni da haka yana kokari ya tsare bai bari ya ta usaini kuma na ce sai na te kufa fa qala lahu sai sai ne cewa hurrubun yazid ibta'id anni thaqilatka ummuk ce ka nisanta daga bari na ba na son ma in ganka uwarka ta yi hasaranka wannan kalmar larabawa na faɗa idan mutum ya aikata abin ana gabi kamata a ce shi yayi wannan ya ce mai thaqilatka ummuk uwarka ta yi hasaranka ka nisanta daga bari na faqala al yazid sai hurrubun yazid ya ce wallahi law qalaha ghayruka min al ce na rantse da Allah da wani balarabe ne daban ya faɗi wannan ba kai ba laktasastu minhu wa min ummihi da ba shi kawai zan kashe ba wallahi da na kashe shi kuma kamun umman shi kashe in gwada mai ita da ta yi kokari ta haifo wanda min wannan batun manza ita ba ta da ainihin hurumin rayuwa kuma ya ce wallahi da ba kai kawai zan ba da zan gama ka da kai da umman ka ne duka to amma kai ne ka faɗa ba wani daban ba walakin ma za a kul cama mai zan faɗa wa muka sayi da sayyidatu nisa'il alamin umman ka ita ce shugaban matan talikai gaba ɗaya umman ka yar mazan Allah sannan wanda mata duka na kasanta na iya zage ka ko zage umman ka ban yawa wannan na gwada mana cewa lamari ne wanda yake akwai rikici ciki sosai kuma fitina ne wanda ke mai girman gaske an sa su aiki kuma shari'a na magana kan bin umarnin shugaba shi gashi shugaba ya umarni kuma za a je kuma a je a taɓa jikan shugaba wanda ba irin wani shugaba kuma ba shugaban da ya kai shi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka waɗannan mutane suka shiga saka mai wuya yanzu ga shugaba ya hore su zo su tare Hussein kai ya zo husainin kuma jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ne mai girma kuma dan aljanna ne kuma a cikin aljanna ma shi da dan wani sune sayyida shababi ahlil janna an ba shawara ya koma gida ko ya je sham ya ce a'a inda kace kantin wurin zani shi wannan na ga cewa kasawa ne da rashin bin umarni ya bari ya tafi sai zama matsala ta wannan matsalan haka ta fama ana tafiya ana tare shi ana tafiya har kai karbala a karbala ne wannan mummunan lamari ya faru na kisa da aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ya faru a karbala a ranar ashura goma ga watan muharram wanda a wannan rana ne 'yan shi'a suke makokin shekara-shekara wanda wannan makokin bai da wani amfani bid'a ne wanda yake mai muni kuma ya zamo lokaci da yake ana kuma shirka a ciki ana yi wa Allah kishiyoyi ana zagin waliyan Allah a ciki mai ya faru a wannan ranar insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu shiga cikin al thani maktal Hussein kuka wusulul Hussein ila Karbala kaiwa karbala da hussein dan ali dan abi talib ya yi allah ya kara yadda a gare shi wanda a wurin aka kashe shi sati mai zuwa mun ji na abin da ya faru da karbala mun gano wa ya kashe hussein sannan mun gano abin da ake faɗi yau na shafawa mutanen kwarai kashin kaza shi wannan abin na da asali a cikin shari'a ko kuwa yaya insha allahu ta'ala sannan ko akwai tambaya inda tambaya mun ba da dama a yin kowa ba tambaya kuma mun tsaya da karatun ma'anin mu yi addu'a mu tashi nam am shiru na gwada cewa babu tambaya kenan mun tsaya da karatunmu a nan har zuwa gobe insha Allah bayan sallan asuba akwai karatu na aqaid shi'a al-isna shari'a insha Allah sa'annan tsakanin magabdal shi'a akwai karatu na al-fiqhul muyassar sa'an ranar juma'a tsakanin muka bilisha shafi karatu na sahihul bukhari yadda muka saba a bibiyo nan karatukan saboda mu duka mu amfanu wurin gane addinin wurin addinin addini mai kyau don mu tsira daga barin fitina na bidu'o'i irin na shi'a da jawa da sauran suna suka shigo muna a cikin ƙasa suka shigo muna a cikin gari allah ya kare mu gaba ɗaya abinda muka faɗa wanda yake yadi da allah ba mu ladan shi كسكولي كتنتمي هاشي من الله الله سبحانه وتعالى من أفوى يغفر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهر الله اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته